wani na iya ma ba da damuwa kiɗan sarkin kano sunu sai yan kanan dai baba ya biya eh bai sanki auri sarki ɗazu ta gani yar ta ki auri mai madoki mai bakin jini yar ki bata cikin dawaki turakin jini ko baki da mai awaki mai zama jini ya eh, zamuna kiɗa kiɗan sarkin kano muna nan mai kano kanan sai masu gaskiya ba mata an kiɗa kamare ana rawa turabe dan ba na babu da damuwa kiɗan tsari yan kano nutse sai kanan dai baba ya biya eh, sarkin kano sunusi matan kano sunusi domin ka tura haushi ga mu muna kiɗan sunusi sandawa